Daga birnin Washington DC murya Amurka ke zuwa muku a kan mitoci 31 sha shida Masu rarren ma a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol sai kuma tashar alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkan mu da yau ranar Alhamis 12 ga watan Afrilun shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Hafsa Maina Muhammad da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya nace cewa bai faɗi lokacin da za a kai wa Siriya hari ba. Wani harin asuba da 'yan Taliban suka kai ya kwashe ya kashe wani gwamna da 'yan sanda bakwai a yankin gazni da ke kudu maso gabashin afghanistan gwamnan jihar california amurka jerry brown ya amsa bukatar da shugaba trump ya yi wa jihohi da ke iyaka da kasar mexico ta tsaron iyakar amurka to kanan labaran kenan aka ji cikin shirin za ku cewa wasu 'yan bindiga sun sace wani ɗan ƙasar jamus mai aikin agaji a yankin tilabiri na nijar. a cewar hukumomi ba jamusan ya yi amfani da wata motar da ya ɗauka haya a nan ya mai ta taɓar da sawa zai ziyarci wannan yanki a hukunce ba. Ƙungiyoyin mata da matasa daga shiyar tsakiyar Najeriya sun gudanar da zanga-zangar lumana ga majalisar dokokin jihar Filato. Ko me yasa? mun ga cewa yawancin kashe-kashe da yake faruwa ya gudana ne a wannan yanki na middle belt kowane safe ka tashi daga barci sai ka ji kai hari a wuri kaza an kashe mutane goma a can talatin a can ɗari kowane rana kamar yadda aka saba duk ranar alhamis jummai alza ta kawo mana shirin sai bango ya tsage sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu raro kuke turo mana ta hanyar imel amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya To jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Shugaban Amurka Donald Trump ya nace cewa bai faɗi lokacin da za a kai wa Siriya hari ba. a matsayin martani kan harin makami mai guba da aka kai wa al'ummar siriya ya nace cewa zai iya kasancewa nan ba da dadewa ba ko ba nan kusa ba kwana ɗaya bayan gargaɗin da ya yi na cewa makami mai linzami na nan tafi jiya laraba trump ya rubuta a shafinsa na twitter cewa amurka ƙarƙashin gwamnatinsa ta yi namijin aiki wajen kakkaba ƙungiyar isis daga yankin fadar white house ta ce trump na tunanin kai harin makamai masu linzami kan siriya a matsayin ɗaya daga cikin zaben mayar da martani kan harin makami mai guba da ake zargin sojojin gwamnatin siriya da kaiwa mutane da dama sun mutu kuma wasu da dama sun gamu da rashin ɗin da ya gabata a garin duma da ke gabashin guta a wajen birnin damascus jami'ai da masu fashin baki a nan washington dc sun ce ana sa ran mai da martanin wanda sojojin amurka za su jagoranta cikin 'yan kwanaki masu zuwa wani harin asuba da 'yan taliban suka kai a ya kashe wani gwamna da 'yan sanda bakwai a yankin gazni da ke kudu maso gabashin afghanistan mazauna yankin sun ce 'yan ta'adda da yawa da ke dauke da makamai manya suka kai harin da aka auna kan ofishin gwamna da ke yankin kwaja umari da overan yau alhamis shugaban 'yan sandan lardin muhammad zaman ya gaya wa voa cewa isar jami'an tsaron da goyon baya ta sama cikin lokaci ya bai wa sojoji damar fafatakar 'yan taliban daga yankin da safe bayan fafatawa mai tsanani da aka yi hukumomin yankin sun ce mayar da martani da suka kai ya kashe 'yan ta'addan ɗaliban ɗin su 27 sun bayyana gwamnan da aka kashe a harin da suna ali dos shams labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to madalla gwamnan jihar california a amurka jerry brown ya amsa bukatar da shugaba donald trump ya yi wa jihohi da ke iyaka da kasar mexico ta tsarin iyakar amurka gwamnan ya amince zai aika da dakarun tsaron ƙasa 400 a wasikar da brown ya rubuta wa gwamnatin trump ya fayyace manufar aikin dakarun ya ce ba aikin gina sabuwar katanga za su ba kuma manufar aiki ba na kamun mata da yara da ke gudun rikici ba ne masu neman rayuwa mai kyau Brown ya ce dakarun za su haɗa hannu ne wajen shirin yaƙi da masu fataucin miyagun ƙwayoyi, bindigogi da masu fataucin mutane. Dakarun za su haɗe da waɗanda suke kan iyakar su 250 da 55 ɗin da suke kan iyakar. Brown ya ce watakila za su tura mambobin tsaron California bakin iyaka da gabar teku da wasu wurare a faɗin jihar California. Trump ya buƙaci jihohi da ke iyaka da Mexico su tura dakaru dubu hudu kudancin iyaka domin yakar fataucin muggan kwayoyi da masu shigowa amurka ba bisa ka'ida ba kotun majalisar ɗinkin duniya da ke sauraron laifukan yaƙi jiya laraba ta yi watsi da wanke tsohon muƙaddashin firayim ministan serbia Vojislav Sesiji da aka yi a shekarar 2016 sannan ta yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru goma a gidan yari. Kotun ɗaukaka ƙara a Hague ta yi amfani da wani bayani na shekarar 1992 inda Sesiji ya sa aka rika korar mutane da kuma musguna musu a matsayin hujjar yin watsi da wanke shi ɗin da aka yi saboda rashin shaida. amma kila Sisiji zai zama mai yanci saboda ya riga ya yi shekaru sha biyu a gidan yari tun da ya gabatar da kansa gaban hukuma a 2003. An sake shi a shekarar 2014 domin yin maganin cutar daji, amma ya ci gaba da aiki a majalisar Sabiya. Sisiji ya ce hukuncin da alkalai suka yanke masa ya saba wa doka, amma bai yi nadama da laifuffukan da ya aikata ba. Fafaroma Francis ya tabbatar da cewa ya yi babban kuskure kan yadda ya yi hukuncin laifin fyaɗe a ƙasar Chile, inda ya gaya wa shugabannin addini cewa ya ji zafi da kunya kan yadda ya yi shari'ar, a wata wasiƙa ta musamman da aka fitar a bayyanar jama'a daga vatican jiya laraba francis ya kira malaman addinin krista taron gaggawa cikin makonni masu zuwa domin tattaunawa kan matsalar a takardar da ya rubuta har shafi uku da harshen spaniyanci shugaban ɗarikar cocin katolika ya gayyaci waɗanda aka yi wa fyaɗen ba da bai amince da bayanansu ba domin neman gafararsu da kansu. Hafsa Maina Muhammad kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Madalla a jamhuriyar Nijar wasu 'yan bindiga sun sace wani ɗan ƙasar Jamus mai aikin jin kai a yankin Talaberi mai makwabtaka da ƙasar Mali kamar yadda za ku ji ƙarin bayani daga wannan rahoto da Sulaimun Barma ya aiko mana daga Yamai. A wajejen karfe shida na yammacin jiya laraba ne wasu 'yan bindiga a kan babura hudu da ake kyautata zaton sun ketaro ne daga kasar Mali suka cafke jorg Lang wani bajamisan da ke aikin jin kai a karkashin wata ƙungiyar ƙasar Jamus da ake kira HELP mai ayyukan ba da agaji wa 'yan gudun hijirar Mali. lamarin ya afku ne a rigar cimanan da ke a nisan kilomita 30 da garin ayaru a yankin tilaberi in ji shugaban karamar hukumar ta ayaru jandori shi a zantawar mu da shi ta wayar telefon eh, uh, a cewar hukumomi ba jamusan ya yi amfani da wata motar da ya ɗauka haya a nan ya mai wanda ake ganin wata alama ce ta da sawu sannan bai sanar da su cewa zai ziyarci wannan yanki a hukunce ba duk kuwa da cewa karkarar ayyaru na daga cikin wuraren da aka bayyana a matsayin mafi haɗari a jamhuriyar Nijar. Eh, Kafin su arce da shi zuwa wajen iyakar Mali 'yan bindigar da suka sace wannan bajamise sun lakaɗawa 'yan rakiyarsa su hudu 'yan Nijar dukan tsiya yayin da wata majiya ke cewa sun kona motar da ke ɗauke da su kafin daga bisani jami'an tsaro su kwashe su zuwa asibiti inda suke samun kulawa. a ci gaba da neman haske a ɗazu da hantsi na garzaya zuwa ofishin jakadancin jamus a nan ya mai, to amma aka ce da ni ba wani labarin da za a bani kan wannan batu faruwar wannan al'amari a jihohi uku mafi fama da ayyukan ta'addanci waɗanda kuma dukkan su ke ƙarƙashin dokar ta ɓaci wani abu ne da tuni ya fara haddasa shaku a zukatan jami'an kare hakkin ɗan adam irin su lawali adamu na ƙungiyar map muna son gwamnati ta tambayi na nashi eska su ma suna da bayanin hitashi saboda bai yiwa yau a ce mutum ya hita ya ta yawon taimaka ma jama'a kuma babu wata takarda da ta bashi wannan hanya ba ma dan kasar waje ko dan kasar kake na cikin gida baka da incin ta kamar mission ce baka da incin hita babu izini shi yasa muka ci a sa bincike a san ta yaya yayi hita wani dalili ya sa shi hita kayan shi hita da waye magana hita shi duk wanda an ka bincika watakila za a gano. Tuni hukumomin Nijar suka aike da jami'an tsaro domin ceto wannan bajamise sai dai kawo yanzu ba wani labarin da ke nuna an cafke 'yan bindigar da tuni suka yi nasarar ƙetarawa zuwa Mali. Matsalar tsaro wani abu ne da sannan a hankali ke haifar da faruwar wasu miyagun ayyukan da ba kasafai ake samun faruwar makamantansu ba a can baya a nan Nijar. misalin yadda a ƙarshen shekarar 2016 wasu 'yan bindiga suka sace wani ba'amarke jeffrey woodke a garin abalak na yankin tawa inda ya shafa shekaru yana aikin jin kai amma kuma har yanzu shiru ba labarinsa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger Niger, kasan mu mun saba, Niger, kasan mu ta yi To Allah ya kyauta kuma a gaida Sulamu mana barma. Daga jamhuriyar Nijar ɗin sai makwabciyar ta Najeriya inda ƙungiyoyin mata da matasa daga shiya tsakiyar Najeriya suka gudanar da zanga-zangar lumana ga majalisar dokokin jihar Filato. Kamar yadda za ku ji cikakken bayani daga wakiliyar mu Zainab Babaji. Ƙungiyoyin mata da matasa daga shiyar tsakiyar Najeriya sun gabatar da kokensu wa Majalisar Dokokin Jihar Plateau don gwamnati ta ƙara azama wajen dakatar da kashe-kashe da ake yi a yankin. Matasa da matan waɗanda suka sanya baƙaƙen tufafi don nuna ɓacin ransu kan rashin tsaro da yankin Middle Belt ya faɗa shekaru da dama sun riƙe kwalaye ne da ke cewa an yi watsi da mu. Muna buƙatar zaman lafiya da dai makamantan haka sun yi dafifi ne a farfajiyar Majalisar Dokokin Jihar Plateau inda kakakin Majalisar ta'aziyya marabce su. Jami'in watsa labarai na kungiyar matasan wato Middle Belt Youth Arise, Clement Selbon, ya ce suna da tabbacin gwamnati na da ikon tsaye da kashe-kashen da ke aukuwa a yankin. Mun ga cewa yawancin kashe-kashe da yake faruwa ya gudana ne a wannan yanki na Middle Belt. Kowane safe ka tashi daga barci sai ka ji an kai hari a wuri kaza an kashe mutane goma a can talatin a can ɗari kowane rana. Wayannan mutanen mutane ne kamar ni da ke idan ba gwamnati sun ɗauka wani mataki na sayar da su ba domin mun ba da gaskiya cewa sojojin Najeriya da 'yan sanda da masu hukumar tsaro suna da yanci da kuma ilimi da basira su sayar da wayan abubuwan amma ya mana kaman ba su riga sun yi niyya sosai ba saboda haka mun fito ne domin mu roke su mu magana da babban murya cewa su dau niyya kamar yadda shugaban kasa ya faɗa jiya a London ma Archbishop na Canterbury yace wayan su ne suka shigo kasan daga Sahel. 'Yan ta'adda suna shiga cikin waye masu kiwo, akwai masu kiwo na gaskiya amma su suna shiga masu kiwo na ƙarya suna kawo yana hare-hare. Idan wani ya zo daga wani gari ya shiga garinka, ai sojojin garin garinku ya kamata ku ba su izini ku ce to nan da wata ɗaya muna so mutanen su kare, za su kare. Ita ma madan Julia John Mangai daga karamar hukumar Bakos ta ce yanzu haka manoma da dama ba su iya zuwa gonakinsu saboda tsoron abin da ka iya faruwa da su. Mun kawo kuka ne domin gwamnati ta ji mu, mutanenmu ba su da gidaje. An kashe wanda an kashe an riga an kashe kukanmu yanzu shine wayanda suna da rai muna so su samu gidaje domin ruwa sama ya fara fadowa su koma gida su yi noma ba su da wurin kwanciya balle su zauna su yi noman sannan kuma ga shi jami'an tsaro sun kasa a zo a taimake mu musamman da jami'an tsaro tun lokacin da aka fara rikicin nan me gwamnati ta yi domin ta kawo zaman lafiya wurin sun tura jami'an tsaro kuma su ne sun zo sun kwantar da damuwa mu mun zata cewa an yi hayan wansu daga wani wuri sun zo sun kara akan da suna nan so sun fi karfin mutanen mu so government ta zo ta yi taimako mun gode masu a lokacin da abin ya kasance sun iya sun kwantar da da tarzoma din. Shi ko kakakin majalisar dokokin jihar Plateau Peter Azzi ya ce za su gabatar da koken nasu zuwa matakin gaba. If we are not allowed to go to farm, this is a clear indication that we are about to be subjected to abject poverty. I will not take that. Ya in ba a bar mu mun tafi gona ba wannan ya nuna kararra cewa za a takura mu har mu kasance da bakin talauci kuma ba zan yadda da haka ba. Kakakin Hakin ya ce su ma a majalisa suna kan tattauna batun tsaro kuma za su yi iya mai yiwuwa na ganin hukumomi sun ɗauki matakan da suka dace. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gaida Zainab Babaji, to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kuma yanzu agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha biyar na safe ga maimaicin shirin bango. Masu sauraron sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin da ministan albarkatun ruwa na Najeriya. injiniya suleiman Hussaini adamu zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a saboda haka malam umar da calawa don allah maimaita tambayar ka ga minista da minista suke yi a kan matsaloli da ake samu na ruwa da yake yin kasa gaba ɗaya a ƙasar ma kamar masu yin bohol suna samun a cikin gari suna samun overboarding ɗinsu 20 meters to 25 amma yanzu yana tafiya ƙasa yana kaiwa wajen 35 zuwa 40 na. To, bari mm. minista ya baka an sa eh. minista gare ka. To, eh, gaskiya matsalar yadda eh, ruwan ƙarƙashin ƙasa wato wata yake raguwa a ƙasa mai ma yana damuna kwarai da gaske. Inda ka tana ɗan saurare na wani lokaci za ka ji kullum ina mita akan yadda rijiyoyin burtsatse sun yi yawa a kasar nan to yana da nasaba da tambayar da aka yi min ta farko maimakon a tsaya a tsara aikin ruwa yadda ya kamata kamar musamman a ruwa a birane yadda za a yi kamar irin yadda muka san gidan ruwa na su calawa da sauransu ah, da su tamburawa wanda zai ba gari gaba daya ruwa to an daina inganta wa'annan saboda haka mutane sai suka shiga yin bohol bohol sun kuma rijiyoyin burtsatse to sai ka in kana da rijiyar burtsatse nan gidanka tsallaken katangar ka wani shi ma ya mai hali shi ma ya yi nashi rijiyar burtsatsen duk kun ci famfo a lokaci daya ai dole za ga ana samun matsala sannan kuma dai ai ruwan nan tunda dai jan shi ake da famfo ba ma ya ja irin na guga ba ai dole zai saurin yin kasa to abin da yake faruwa kenan hmm. ah, a halin yanzu muna da akwai Eh, wata hukuma da take karkashin ma'aikata ta muna ce mata Nigeria Hydrological Service Agency wato NISA. To muna nan muna da mun sayo na'urori ko muna da muna za mu bazu a cikin ƙasa za mu kakkafa rijiyoyi wanda za mu dinga ganin muna duba yadda ruwan ne ruwan karkashin ƙasa yake sama yana ƙasa wanda za mu dinga ba da shawara a kan abin da ya ta amma maganin wannan abin kawai shine duk inda akwai ruwa na tafki da za a iya tace shi a ba wa mutane gari kowa ya samu to ne shi ne maganin wannan abu a kauyuka kamar ka tafi can gabas irin jihohin jigawa da sauransu inda ba kogi da sauransu ba yadda za a yi dole shi ne a ruwan da mutane za su sha to amma wannan kauyuka ne abinda amfani da suke da ruwa yana da ba kamar irin na birni bane ba su da shawa ba su da da ban dakuna da za ka je ka ta ruwa kana kana kana abin nan kana amfani da ruwa da so shine dai kawai dai matsala gaskiya kuma gaskiya babban matsala ce hmm. to a saboda haka me abin yi mutane za a ce su rage <laughs> yin kowa ya nashi ko ko akwai wani mataki da za a ake dauka to a yanzu dai gaskiya ba mu da mataki dole sai dai jihohin da kamar da na faɗa Eh, jihohi su koma su dinga irin manya-manyan gidajen ruwa da muka sani na da yadda gari gaba ɗaya zai samu ruwa ba in kana da ruwa a famfo za ka buɗe ruwa ya zo ingantaccen ruwa ba dalilin da za ka je ka rijiyar burtsatse a gidanka amma wasu matakan da ake ɗauka kamar na jihar kaduna yanzu sun fara kawo eh, tsari cewa duk wanda yake da irin wannan rijiyar burtsatse a gidan shi eh, to dole sai ya biya wasu kuɗi a wata duk wata sai ya ba gwamnati kuɗi za a dora mu haraji ina ganin irin wannan matakan duk da dai mutane ba son suke ba sun zama dole a yi su amma zan fi so a ce kafin a yi wannan cewa an inganta ruwan shan ba cewa ba dalili ba wanda zai buɗe gidan shi ya ba ruwa eh, duk wanda ya buɗe gidan shi zai ga ruwa tukunna isasshe kafin a ce za a za a za a dora irin wannan irin wannan wato haraji amma dai gaskiyar magana eh, da wahala a yi wani abu a kan shi sai dai a koma a koma yadda muke a da da can da ake samun ingantaccen ruwa a garuruwa za ki ga ai ba irin wannan eh, rijiyoyin da za sai dai a kauye kawai to shi ne abin da ya kamata mu koma kawai amma dai mu muna ji da da wannan na'urorin namu duk za mu bi kasar gaba ɗaya mu ga yadda abubuwan ke tafiya wataƙila nan gaba eh, idan muka ga abin ya kai wani wani hali to watakila kuma sai a ɗauki wasu manyan matakai amma da yanzu dai ba abin da za mu iya yi a kai. to Allah sa a dace ah, malami na gaba matso ka tambayar ka ko. to hajiya akwai bishiyoyi da ake karewa wanda ina ganin su ma suna ɗaya daga cikin abin da ya sa ruwa ke yin ƙasa. An wanne mataki za ka ɗauka a kai? so an dai kana magana harka bishiyoyi ne harka ce da ta shafi ma'aikatar eh, muhalli wato environment na sani cewa akwai irin wannan matsalar cewa kamar bishiyar turare suna jin suna an ce suna zuƙar ruwa da yawa da inda suke to shi damar harbi su lamarin rayuwa haka yake in ka nemi ka kai maganin wata matsala wata matsala kuma tana iya tasowa ta wani wuri rijiyoyin bishiyoyin turaren na ana shuka su ne don a rage kwararowar hamada amma kuma da abin da yake faruwa to amma na san a tsarin da ake da shi na a can ma'aikatar wato muhalli environment yanzu duk suna so su dawo da irin bishiyoyin mu na da na gargajiya da muka sani wanda da su ne za a dinga amfanin kare kwararowar hamada maimakon irin wannan na tunani din da ake yi gaskiya da zai ba ka cikakken bayani a wannan nan batun da ba ma'aikata ba ke wannan harkar ba haka ne to malami na gaba bismillah ko to salamu alaikum wa alaikum salam kina magana da yusuf sagir daga nan jihar kano to malam yusuf minista yana jin ka da girma minista a lokacin yakin neman zaɓe na wannan gwamnati ta yi alkawarin cewa za su samar da mutane abubuwan more rayuwa amma binciken da wasu ya ta gabatar kwanan nan ta nuna cewa kimanin kaso hamsin da bakwai na mutanen najeriya ko kuma wasu kimanin kaso kimanin mutane miliyan hamsin da bakwai na mutanen najeriya ba sa iya samun ingantaccen ruwan da za su sha sannan kuma abu na biyu shine mai girma minista kimanin yara dubu sittin ne da ke mutuwa kowace shekara saboda rashin ingantaccen ruwan da za su sha wanda yake sabbaba musu miyagun cututtuka yaran nan kuma suna farawa ne daga shekara biyar zuwa ƙasa to shi ne nake son na ji wannan ƙoƙari ne girma minista suke yi domin magance wannan matsala. eh to amma ina ganin wannan tambayar ita wadda ta yi tambayar nan na farko ai ya ba da ansa alhaki ne akan gwamnatocin jihohi sai dai mu je ga tambayar ka ta biyu ko. ya tambaya ta ta biyu da yawa daga cikin program ɗin da gwamnatocin mu suke yi a ɓangaren inganta rayuwa al'umma Suna mene? Wanda kokari yanzu akan manta da yankunan mu na karkara. shi ne nake son da zuwan na kokari wannan gwamnatin take yi a yanzu domin magance matsananciyar rashin ruwan da yake a gaban mutanen mu na yankunan karkara musamman gaban sarakiya. Kasar ke gabar arewa maso gaba Duk da ya ba da ansa, mutum da ya ce alhaki ne da ya rataya a wuyan gwamnatocin jihohi da kuma ƙananan hukumomi kuma ya yi bayanin irin taimakon da gwamnatin tarayya take bayarwa ita malama ta farko da ta yi tambaya duk ya ba da ansa in ka saurari filin za ka ji ansar eh to ka gama tambayi um, to mutum da gaba bismillah ko assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum salam na kina magana da anas to malam anas minista yana jin ka ko na'am to tambaya ta ta farko ita ce a wata irin dangantaka ne a tsakanin ma'aikatar da mai girma minista yake jagoranta da kuma ma'aikatu na jihohi na ganin an samar da ingantaccen ruwan sha ga al'ummar kasar nan tambaya ta biyu ne a nan yankin arewa muna da hukumar kula da tafkuna da koguna ta haɗin jama'ari a yanzu muna da matsala ta kwararrowar hamada idan muka duba waɗannan tafkunan sukan sun ga baya sosai ban sani ba wani irin kokari hukuma ma'aikatar da minista yake jagoranta take yi na ganin an kama waɗannan tafkuna da koguna tallafi domin a ceto su daga irin wannan kwararowar hamada da ake samu domin a samu ingantaccen ruwan da za a yi da tacewa ana ba mu al'ummar ƙasar nan. A saboda ƙwarewar lokaci Malam Anas sai makon gobe idan Allah ya kai mu ministan albarkatun ruwa injiniya Suleiman Hussein Adamu zai baka ansa. A halin yanzu kuwa Jummai Ali daga birnin Washington DC da ke fatar a huta lafiya. To madalla maimacin shirin sai bango ya tsage kenan aka saurara sai a biyan mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Abdulsalam Mai Walda Gas Dambam ya ce salam biyu Hausa muna kira ga mai girma gwamnan jihar mu ta Bauchi Barista Abdullahi Abubakar da ya taimaka ya kama na gidan rediyo FM a nan cikin garin Dambam domin wallahi muna da matukar bukatarsa sa da fatan gwamnatin jihar mu ta Bauchi ta ji wannan kira nawa. sai kuma sako daga comrade muhammad mai kaset kroskawa a jihar borno ya ci hakika kiran da wani minista a kasar ghana ya yi ga shugabannin addinin musulunci a kasar da su duba yiwuwar amfani da hanyoyin sakon karta kwana ko sakon whatsapp wurin kiran sallah maimakon amfani da lasifika samsam bai dace ba domin yin hakan tamkar kawo wani cikas ne ko kuma na nakasu ga addinin musulunci sai kuma sako daga bafa haruna bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka ya ce assalamu alaikum biyu hausa ina ba da shawara cewa duk wani mai amsa sunan malami idan har aka same shi da laifin yin lalata da ɗalibar shi don cimma muradin kanshi da kanshi to a kore shi kawai sannan kuma a ɗaure shi a gidan yari domin kuwa ya ci amana ilimi kamar yadda ake zargin malaman makarantun gaba da sakandare da yin lalata da ɗalibansu don su ba su maki a jarabawa sai kuma saƙonmu na ƙarshe ya fito daga aminu kano mai da garko da aminu sabi'u wangara baki daya sun ce yunkurin garkuwa da wani ma'aikacin agaji dan asalin kasar jamus da wasu mutane a jamhuriyar nijar suka yi a iyaka da kasar mali bai zo mana da mamaki ba illa zamu iya cewa talauci da rashin aikin yi da sauran matsaloli don haka masu hannu da shauni sai a yi hattara To madalla a gaishe ka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. To a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya naci cewa bai faɗi lokacin da za a kai wa Siriya hari ba a matsayin martani kan harin makami mai guba da aka kai wa al'ummar Siriya ya ce zai iya kasancewa nan ba da daɗewa ba ko ba nan kusa ba kwana ɗaya bayan gargaɗin da ya yi na cewa makami mai linzami na nan tafi jiya laraba ya rubuta a shafinsa na twitter cewa amurka ƙarƙashin sa ta yi namijin aiki wajen kakkaɓe ƙungiyar isis daga yankin wani harin asuba da 'yan taliban suka kai ya kashe wani gwamna da 'yan sanda bakwai a yankin gazni da ke kudu maso gabashin afghanistan mazauna yankin sun ce 'yan ta'adda da yawa dauke da manyan makamai suka kai harin da aka auna kan ofishin gwamnan da ke yankin kwaja umari da overan yau alhamis fafaroma francis ya tabbatar da cewa ya yi babban kuskure kai yadda ya yi hukuncin laifin fyaɗe a ƙasar chile inda ya gaya wa shugabannin addinai cewa ya ji zafi da kunya kan yadda ya yi shari'ar a wata wasiƙa ta musamman da aka fitar a bayyanar jama'a daga vatican jiya laraba francis ya kira malaman addinin kristan taron gaggawa cikin makonni masu zuwa domin tattaunawa kan matsalar To madalla a gaishe ki masu wuraren mu anan muke ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hafsat Maina Muhammad da ta na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau rab McLean Nisar fil hashin kuma ke cewa a huta lafiya. A dakaci shirin yau da gobe. Shirin matasa.